idan ka bar shi a raye eh, bandu mai littafi ya ce cdba kana ji cdba duk wanda duk wanda za a yi wa ritaya idan zai ba da cin hanci idan zai ba da cin hanci mai tsoka za a bar shi da rai bandu hmm, tambaye shi nawa zai ba mu wani bulsan da zan ba ku miliyan ɗaya shi ne da ya ji muna magana nan zan ba ku miliyan ɗaya ku yi haƙuri ƙyale ne sai wannan ya ce e bit by bit eh, za mu yi amma yana son gama karantawa ne ko ya gane point din ai na ga in muka shigo ma kwatin za mu yi su za mu bari kowa ya gane point din honorable sanda zan ba ku miliyan daya don allah ku eh, yi hakuri ku ɗalin cdba eh, cdba kana ji wai zai ba da miliyan daya bandu duba littafi mai farashi mai farashi mai kungila. cdpa duba littafi dubu ɗari biyar eh, bandu zai kalli honorable ka ji ɗan gari je ka kawo sai eh, honorable zai ɗauki wannan jakan eh, je ka kawo honorable zai tashi da miƙe sai je ɗau jakan gashi miliyan ɗaya ne a ciki yanzu na fito da su akan zan yi tafiya Eh, eh, shagi ya sa hannu ya karba shagi mai bindiga kana ji ya sa hannu ya karbi kan wanzu zai sa bindiga ya harbi honorable sanda a hannu honorable sanda zai yi ihu ya riƙe hannunsa yana jini yana zuba bandu yayin da 'yan sanda suka tambaye ka mai faru mai zaka ce honorable sanda jiya cikin dare barayi suka shigo gidana suka harbi kanwata a kafa ni kuma suka harbe ni a hannu wandu kaji dan gari mu za mu ce wandu eh, mu za mu ce mun bar ka lafiya wandu ya miƙawa ya miƙawa shagi bindiga wandu ya miƙawa shagi bindiga ina ji ya miƙa shagi bindiga eh, zima bayan mun yi wani abu kika ciro yalo kika miƙa wa wandu wandu ya fara ci suka tashi da kujera ɗauki kujera suka fita suka bar su a wannan halin da suke ciki